babban abokin hamayyar al a zaben shugaban kasar masar yaya da kwallo don ya rabu da guda sakataren harkokin wajen amurka ya kira ga isra'ila da ta kaucewa halaka waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a sirin gaza rasha za ta gina wa burkina faso tashar makamashin nukiliya don samar da wutar lantarki a ƙasar Babban ɗan takarar adawa a zaben shugaban ƙasar Masar Ahmed sanar da ya sanar da wato janye takararsa watanni biyu gabanin kada ƙuri'a da ake ganin shugaba Al-Sisi da ke ci a yanzu zai lashe shi. Daraktan yaƙin neman zaɓensa ne ya sanar da cewa Altantawi bai bai nasarar tattara sa hannun 'yan ƙasa dubu ashirin da biyar da ake bukata don samun damar tsayawa takara ba duk da goyon baya da yake da shi a ƙasar. kimanin magoya bayan wannan tsohon dan majalisar mai shekaru 44 da haihuwa ne aka kama a lokacin wannan yakin neman zaɓe bayan ma da ga Abdul Fattah al-Sisi yan takara uku da ba su da karfin fada a jini za su yi zawarcin kujerar shugabancin kasar Masar ciki har da Farid Zahran da Abdul Sanad Yamama da kuma Hazim Umar daga goma zuwa sha biyu ga watan Disamba ne al'ummar Masar za su kada ƙuri'a amma matsin tattalin arziki zai kasance babban batu a ƙasar da kashi biyu cikin uku ke fama da talauci. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi kira ga Isra'ila da ta kauce wa halaka fararen hula a zirin Gaza, inda sojojinta suka fara kutsawa da nufin kai farmakin ramuwar gayya ga mummunan hari da ƙungiyar Hamas ta kai mata. A yayin wani taron manema labarai da ya gudana a Doha bayan tattaunawa da jami'an Qatar, Blinken ya ƙara da cewa yawancin fararen holan gaza da suka rasa rayukansu ba su da alaka da hamas amma ya jaddada cewa isra'ila na da 'yancin kare kanta daga harin hamas da wasu kasashen yamma ke ɗauka matsayin ƙungiyar ta'addanci a ɗaya ɓangaren kuwa dubban mutane sun gudanar da zanga-zanga a yankin gabas da tsakiya kama daga iraki zuwa iran da jordan da bahrain domin nuna goyon bayan su ga Falasɗinawa a tashin hankali da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Tun ya bayan fara a tashin hankalin da ya barke, sakamakon wani kazamin hare da kungiyar Hamas ta kai wa Isra'ila. An kashe akalla mutane dubu ɗari da ɗari hudu galibin su fararen hula a Isra'ila. Sai dai matakin ɗaukar fansa da Isra'ila ta kai zirin Gaza ya sanadin mutuwar mutane akalla dubu da ɗari shida. Shugabannin asusun bada lamuni na IMF da kuma na Bankin Duniya sun yi kira ga kasashe masu hannu da shuni da su ƙara taimakawa kasashe matalauta wajen yakar matsalar sauyin yanayi da kuma talauci. kristalina Georgiova da ajay banga sun yi wannan kira ne a yayin da aka kammala taro da ya haɗa ministocin kuɗi da gwamnonin manyan bankunan ƙasashe a birnin marrakesh na ƙasar morocco wannan dai shine karon farko da imf da bankin duniya ke gudanar da irin wannan taro a nahiyar afirka tun shekaru hamsin da suka gabata shugaban babban bankin na duniya ajay banga ya ci yaƙi da fata rana fuskantar koma baya bayan da ƙasashen duniya ke fuskantar wato matsalar sauyin yanayi da karancin abinci da koma bayan tattalin arziki tun bayan barkewar annobar corona. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke anan nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Rasha ta rattaba hannu kan yarjejeniyar gina tashar makamashin nukiliya a Burkina Faso, inda kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar ba sa samun wutar lantarki. Wannan ci gaban ya samu ne a daidai lokacin da ake gudanar da taron makoma wato taron makon makamashi a ƙasar wato Rasha a birnin Moscow, wanda ministan makamashin Burkina Faso Simon Pierre Busim ya halarta. Burkina Faso na shiga na shiga wato na shigar da kaso mafi tsoka ne na wutar lantarkin ta daga makotan kasar burkina faso da karkasan wato kasar wato cote d'ivoire da kuma ghana amma za ta kasance kasa ta biyu ta nahiyar afirka da za ta mallaki tashar makamashin nukiliya baya ga wacce afirka ta kudu ta mallaka a quebec da ke kusa da birnin cape town Wata kotu a birnin Kigali na ƙasar Rwanda ta yankewa wanda ike shirya gasar sarauniyar kyau hukuncin zaman gidan yari na shekaru biyar saboda samun sa da laifin fyaɗe da neman yin lalata da 'yan mata. An fara wanke Diodone Isimwe a watan Disamban 2022 saboda rashin isasshen shaida, amma mai shigar da ƙara ya ɗaukaka ƙara kan wannan hukunci. ko da shike dai baya nan a lokacin da aka karanta hukuncin amma kotu ta umarci jodo ne da ya biya tarar miliyan biyu na Rwanda wato kimanin euro 560 dama dai an soke bikin sarauniyar kyautar Rwanda a bara sakamakon kama si Eshimwe sai dai lauyoyinsa ba su yanke shawarar ɗaukaka ƙara akan wannan hukunci koko a'a ba. To ƙarshen cikakkun labaran duniyar kenan. a gaida Muhammad Awal Balarabe wanda ya fasara ya kuma karanto mana labaran duniya a nan sashen Hausa na DW. DW harkokin yau. To a cikin harkokin na yau ba cewar ambaliyar ruwan sama ta shafi mutane sama da dubu tara a jihar Adamawan Najeriya. Muna kuma tafe da labarin wasanni amma da farko ba mu soma da jigon rahoton nan. Dubban jama'a a ƙasashen larabawa sun fita yin zanga-zangar nuna goyon baya ga mazauna yankin zirin Gaza na Falasɗinu. Da Isra'ila ke ci gaba da yi wa lugudan wuta a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke yin suka ga kiran da Isra'ilan ke wa mazauna yankin da su fice daga cikinsa su san inda dare ya yi masu. Daga birnin Alƙahira wakilinmu Muhammadu Yaya Azare ya aiko mana da wannan rahoto. yadda dubban mutane a garin ramallah da ke yankin gabar yamma da kogin jordan suke ta rera takin nuna goyon bayan su ga mazauna yankin zirin gaza kenan suna karfafa su da su zauna a yankunan su su fita a wani taron gangamin da suka shirya bayan sallar juma'ar yau tun kafin hakan da sai da limamin da ya jagoranci sallar sheikh mahmud hassanat ya yi wani kira ga shugabannin larabawa kamar haka aina silahukum ya arab wallahi law a'taytum ahla gaza yace ina makamanku suke ya ku larabawa wallahi da za ku ba mazauna gaza ɗaya bisa ɗari na tarin makaman da kuka mallaka da batun yan ta ƙasar falastino daga yahudawa 'yan mamaya ya zama tarihi Makamanku muke so ku dan san mana ba ku taya mu makoki da zubar da hawayenku ba ku ba mu makamanku ku je can ku riƙe karagun mulkinku. ku na madafi'akum wa dallu fi mawaƙi'ikum. a ƙasar siriya ma yadda jiragen yakin isra'ila a kwanaki biyun da suka gabata suka halaka sojojin ƙasar bakwai a wasu har haren da suka ce na kan da ne kan filayen jiragen birnin damascus da na aleppo limamin masallacin bani umayya muntasir ja'afar kira shi ma ya yi ga shugabannin na larabawa da kasu kuskure su bari a kori mazauna gaza daga yankinsu ya ce masallacin kudus zai ci gaba da zama namu mu al'ummar musulmai kamar yadda kasar falasɗinu ma za ta ci gaba da zama mallakar al'ummar larabawa ko mu kuma irin makirci da makarkashiya da zagon kasar da makiya za su ta kitsawa idan shugabannin larabawa za su gaza wajen tallafawa mazauna gaza to na yi amannar cewa al'ummar musulman duniya baki ɗaya za su taya su ba za su taɓa bari manufar isra'ila ta ɓacewa wa falasɗinawa ƙasarsu ta tabbata ba alailanki da ƙwace falasɗinu ya kai isra'ila kalla a nan kasar masar kuwa duk da aiki da dokar haramta zanga-zanga da aka kusan shekaru takwas ana amfani da ita ƙungiyar 'yan jaridar ƙasar ce ta shirya wani gangami na nuna goyon baya ga mazauna zeren na gaza da yin tofin alatsi ne ga matakan da isra'ila ke ɗauka na tirsa samu 'yan jarida da ma da su a hare-haren da take kaiwa kan zirin na gaza ya ce mu a yau muna nuna goyon bayan mu ga 'yan uwanmu falasɗinawa da ke zirin gaza muna kuma nuna takaicin yadda isra'ila ke amfani da yada farfaganda wajen murɗa gaskiya bayan da ta ɗauki matakan korar 'yan jarida da ma kulawa da su a yankin zirin na gaza ya kamata duk masu 'yanci na duniya su tashi haikan don hana isra'ila maimaita kisan kare dangi a yankin zirin gaza da ta saba yi su kuma matsa lamba a shigar da ruwa da abinci da magunguna zuwa yankin walma waddawa warka shi kuwa limamin haramin makka da ya jagoranci sallar juma'a a yau addu'a ya ta cikin koke-koke kan allah ya yayyafa ruwa ga wannan bala'in ya kuma sanya falasɗinawan da suka kwanta dama a yayin wannan fafutukar cikin jerin waɗanda suka yi shahada liqatlahum mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alkahiran masar To dangane da wannan batu da ke ɗaukar hankalin duniya ta wayar tarho daga nan Bon, na tuntuɓe Adam Musa Wunti wani mai yin sharhi akan al'amura a tarayyar Najeriya domin jin yadda yake kallon wannan batu. Matukan ƙasashen larabawa misali ƙasar Saudiya, ƙasar Qatar, duk da ƙasar Qatar ana ganin tana taimakon sojojin Hamas. So ina tabbatar maka da cewa matukan ba a samu goyon baya. na ɓangaren ƙasashen larabawa musamman na kusa irin ƙasar masar da ƙasar sudan da sauransu misali su ba da goyon baya wa ƙasashen wa ƙasar falastinu ma'ana a tabbatar da ƙasan kamar yadda kowace ƙasa take a duniya ya zamto ƙasa ce mai cin gashin kanta mai gwamnatin kanta sa'annan a raba ƙasan isra'ila matukan ba a raba ba ba da a daina samun wannan rikicin ba. Yaya kake karanta wannan umarni da Isra'ila ta baiwa al'ummomin yankin Gaza na su eh, Wannan dabara ce irin ta ma'ana ta yaƙi. Tunda ka san wuri ne wanda ake zargin su sojojin Hamas suna zaune a ciki. Idan Isra'ila ta ci gaba da yaƙin, za a dinga samun mutane da yawa wanda za a kashe. To amma haka kuma daidai ne kasashen duniya kuma sun zira ido kuma Isra'ila za ta yi abin da ta ga dama? Ga doka ta ƙasa da ƙasa? Kasashen duniya sun kasu kashi biyu. Akwai masu goyon bayan Falastinu, akwai waɗanda suke goyon bayan Isra'ila. Ai kuma ba za su haɗu su tabbatar da cewa suna ba da goyon bayan ne saboda a zauna lafiya ba a goyon baya ne na a ganin cewa ko da ɓangare ɗaya ta yi laifi wannan ba laifi ba ne. Yanzu a kan wannan hurumi da Isra'ila ta ɗau na ganin cewa ta tilasta wa mazauna wannan yanki na Gaza ficewa zuwa yankin kudanci. Akwai wanda ke iya taka mata burki ta fasa cikin ƙasashen duniya? E to dama na farko abin kungiya eh, eh, wanda take faɗa a ji ita ce Majalisar Ɗinkin Duniya. Ita ce kaɗai ƙungiya wanda take da haɗaka na gwamnatoci masu cin gashin kansu ita za ta iya tsawatarwa kamar yadda ake yi a ko'ina. Isra'ila za ta yi biyayya ga Majalisar Ɗinkin Duniya? Ba za ta mata biyayya a wannan tafiyan ba saboda al'amari ne wanda kariya ce take samu daga manya-manyan ƙasashen duniya musamman irin Amerika. Matuƙan dai duk abin da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi ya saba da ra'ayin Isra'ila. to ina mai tabbatar maka ma ba za a ma tattauna a majalisar ɗinkin duniya ba sai dai a yi kiran yanzu haka Joe Biden yana gana da Mahmud Abbas sannan a can Jordan akwai shugabanni na kasashe daban-daban na wakilan kungiyoyi na tarayyar turai da sauransu da ke ganawa don ganin cewa an warware wannan matsalar. Kake ganin za su yin wani abu ne? Eh, abin da nake so ka gane shi ne ai shi ba a iya samun zaman lafiya a yayin da ake yaki idan ana cikin yaki ba a zama lafiya sai an tsayi da yaki sai a dawo a fuskanci juna a tattauna a magance kuma ba dai yiwu a ce gwamnatin kasar amerika tana fitowa ta yi maganganu na nuna goyon baya wa isra'ila a tare da shugabannin isra'ila a cikin irin siyasarsu ta duniya sa'annan kuma ta koma ta ce za ta yi magana da jagororin ƙasan a Falasɗinu ko ƙasan ɓangaren a Larabawa. Ta ce Hamas yaƙi ne na sankuru ce yi. Kenan dai irin yunkurin da Isra'ila ta yi da ta samu nasara a kansu? eto eh, ai ko da bama-bamai da suke turawa cikin ƙasar Gaza a cikin yankin Gaza yana nuna maka cewa fa yaƙi ne na kan mai uwa da wabi tunda ba su gansu ba kuma ba za su iya cewa ga su sun same su sa'annan sun yaƙe su ba. Adam Musa Wanti kenan malamin jami'a kana mai sharhi akan al'amura a tarayyar Najeriya wanda kuma shine cikamakin jigon rahotannin na yau. Ambaliyar ruwan sama ta shafi mutane sama da dubu tara a jihar Adamawan Najeriya, wanda hakan ya jefa al'umma da dama cikin damuwa na rashin matsugunni. wakiliyarmu Fati Muhammad ta duba mana halin da suke ciki ga kuma rahoton da ta aiko mana daga Yola. Jihar Adama na ɗaya daga cikin jihohi da ke fama da matsalan ambaliyar ruwan sama musamman ma irin wannan lokaci na damuna wanda hakan ke asarar rayuka da dukiyoyi da dama inda a wannan karo mutane 33 suka mutu yayin da ya shafi mutane 9,000 inda mutane sama da 500 daga cikinsu suka rasa matsugunansu a jihar. Hauwa Ibrahim ta kasance ɗaya daga cikin wanda lamarin ya shafa da ke mafaka a wani makarantar firamare na Limawa da ke cikin garin Jimeta a jihar Adamawa tana cewa. a gaskiya muna cikin halin haƙuri da rashin kwanciyar kuma hankali saboda kin ga wanda ya bar gidan shi ya zo nan da hankalin shi ba kwance yake ba dan dai gaskiya in samun yuwan kamata kamar ma ina ganin sai mutum yayi da gaske saboda kada ya tsami ga hayaniyan jama'a ga su ciwon kai da sauransu amma duk da zan ce an kawo mana likita amma wasu maganin ba su da shi ba farasam mai ulsa babu maganin ulsa tun da kuka zo nan gurin akwai ni taimako da aka kawo muku agaji ko na abinci ko na wani abu akwai amma daga hannun kungiyar ruskurus to ta bangaren gwamnati ba gaskiya ba zan ce an kawo wani abu wanda na gani aka ce daga hannun gwamnati ba ita ma fasu masani ta kasance ɗaya daga cikin su ta kirayi gwamnati da ta taimaka musu yanzu gaskiya muna cikin halin neman taimako muna kuka ga gwamnan adamawa ya taimaka mana wannan ambaliya da yake zuwa mana mana lambatu babban lambatu kuma mai zurfi wanda zai hana mana wannan ambaliya zuwa ambaliya kowane shekara ko me gwamnati ke yi wajen ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar na ambaliyan Dr. Muhammad Suleiman Aminu shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa na jihar Adamawa. Gwamnatin jiha tana bude magudanun ruwa lambatoci ko ta ina a kananan hukumomi ashirin da ɗaya dinnan nan. Kuma mun ga amfanin sa a bana din nan ya taimaka ta bangare ta gefen madagali micika din nan duk da cewa an dan samu ambaliya amma ba irin na shekara da ya wuce din nan ba. Ya yi sauki matuka wallahi. don wayannan magudanun ruwan da ake budewa sun taimaka gaya. Dr. Tumba Kwale wani masani ne kan sauyin yanayi ya ce akwai hanyoyin da ya kamata a bi wajen shawo kan matsalan. To gwamnati da ya kamata ya ɗauki wani mataki wanda watakila a tilasan su su bar wurin ba za a yi gidaje irin wayannan wurare ba a ajiye su wurin amfanin gona saboda in a yi ambaliyar ruwa gwanaki ne za su samu matsala amma akwai wayansu amfanin gona wanda ko ai ambaliya ba zai bata su ba in ruwa ta wuce za a iya samun amfanin su eh gwamnati ma wata da tana da laifi saboda kai ka ba da doka ka ce a tashi duk wanda suke bakin kogi su tashi su ba su tashi ba me amfani gwamnati za ta nuna musu wuri da ya kamata su je su zauna sai ce wanda suke baki kogi wuri kaza eh, ga wuri kaza ku je ku yi gine-gine ku yi kaza a wuri. to a wuri ne ma za a iya ba su talafi a dan rage musu nauyi su dinu su samu su yi nasu gidan da wuri wannan matsala dai an fi danganta shi ne da sare itatuwa da ake yi wanda masu yaƙi da gurɓatan muhalli ke ganin ya zama dole gwamnatoci su tashi su yaƙi gurɓatan muhalli musamman ma irin wannan lokaci na damuna fati muhammad dw hausa daga yola a nigeria sojojin faransa sun raba ta cikin jihar da magaran domin isa jihar difa daga can su shiga chadi kafin su koma gida faransa gabanin zuwansu a damagaran ɗin hukumomi sun gargaɗi jama'a da kadda su tsokane su a lokacin da suke wucewa daga damagaran ɗin wakilin larwana malam hami ya aiko mana da wannan rahoto hakikan yankin da magaram da ke a jerin yankunan ƙasar da ayarin sojojin na faransa ya ratsa ta hanyar ƙasa cikin kwararan matakan tsaro a ƙarƙashin yarjejeniyar da hafsoshin ƙasashen biyu suka cimma a makon jiya a rundunar tsaron mayakan Nijar mai lamba uku ta birnin Zandar. A dab da wucewar ayarin sojojin da ya ratsa tsakiyar babban birnin na Damagaram, hukumomi irin su mai alfarma Sultan Abubakar Sanda Umar na Damagaram da ke da ƙarfin faɗa a jiya idan talakawa ya yi kira yana mai cewa. Turawan nan za su ratso ta cikin jihar mu su zo su huce Sinihi zuwa Chad. to muna so kada a shiga sha'aninsu kada ma a kalle su in san samu ne ya kasance sun zo sun wuce lahiya tsakaninmu da su babu wani abu wanda yake da tashin hankali dibin wajensu ma kada su zo su wuce su su A yayin da ayyarin cikin motocin silke ya ratsa birnin na Damagaram, jama'a sun fito kan tituna domin jinjina ma sojojin Nijar da ke rakiyar ayyarin. Muna ganin su da magazin suna wuta. Allah ya raba musu lahiya, Allah kai su lahiya ma Allah hudu mu abin da muka shiga. da dai yanzu lokaci kuma yayi na tahiyar su, Allah raka taki gona. da kuma ga Allah ya gwada mu ma ga sunan suna wuciya kada gani kai ma yanzu. da har suka zo da magaran aka ce zai wajen injame na za su an kama hanya. Yau gashi kat mun gani tahiya ta tabbata adda almuta Mu sun ishe mu dama. Ni dai matsayina na yadda magaran cikakka 'yan Nijar. Su isko mu lahiya su wuce mu lahiya. La haula wala quwata ga sunan sun wuce. Tani ubangiji Allah ba shi izinin da zai mana aiki. Sank sank. Mu ma mu san da inci kasa ce mai incin kowa ya sani. Ina so su raka sun wuce sun bar mana iyakan mu da kilomita dubu biyu. Idi na laure wani mai goyon bayan hambararren shugaban kasa ne wato Bazum Muhammad game da ficewar sojojin cewa yayi. An in suka zo amma Allah amma annabi kowa kai ya kawo da aka da su su wuce na yi murna da muka rabu da faransa amma kuma in ana tuna rana ba a kyautar dami daga carikin ma mu samu labarin sun tashi ka ai baya da ni suna jin zahi mun rabu da su su je su dora mana alƙasa. to ko shin wata fasara farfesa dukku abdurrahman daga jami'ar da magaram ka iya yi game da wannan lamari. Horon shi ta sha mun tana ta tahiya wannan nasara lalle mun same ta amma tahiyar Horenshi ba wai shi na nuhi ba Horenshi ta kare da Nijar kuma ba za ta dawowa ba dan ta samu ta kara cuta ma Nijar Horenshi ta tahi kuma Horenshi ta tsaya saboda a nan Nijar muna da mutane yan siyasa yan Nijar wanda yau suke bada duka jawabai saboda a cuta ma Nijar demokrasi a cikin yunwa demokrasi a cikin talauci demokrasi a cikin rashin kwanciyar hankali haka za a je da sa ido kamar da shugaban kasa ya gai ya ce shi bai san wata Nijar ba Nijar guda ya sani kenan wannan Nijar kin da mun ka sani ita ce za mu karewa korar da an kai mata an yi mata wala'ici kun ba za ta rida da wannan za ta dawowa za ta ba da kuɗi. a bisa dukkanin alamu dai kiraye-kirayen da magabatan yankin suka yi gami da hannunka mai sanda na a kiyaye tsokana sun samu karbuwa daga talakawa inda